to kuma kowa zai kashe wannan wayar tasa kuɗi a sayar data a yi kalle-kallen irin waɗannan abubuwa musamman samari ka kaga yanzu a titi yara su yi group su zauna su ɗauko suna kallon fina-finai kuma a fina-finan nan waɗanda suke tsara su ba jahilai ba ne ko su masu aktin ɗin jahilai ne to masu tsare-tsaren tunanin da masu rubuta abin da za a faɗa ba da ka suke yi ba akwai abin da suke so su yi kafcarin a kwakwalen samari suke so su kamo lalle akwai buƙatar a juyo da hankalin samarin zuwa wani abu da su suke so to a fahimci waɗannan abubuwan in har yara suka saba da waɗannan to dole ɗabi'unsu da halayensu za su karkace daga abin da ake so na addini su koma wani abu da haka wajibi ne mu tashi tsaye mu ilmantar da 'yan uwanmu musamman samari cewa rayuwar aure ba ita ce wadda kake gani an kwafo daga indiya ko an kwafo daga turawa ba rayuwar aure ita ce wadda za ka kwafo daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi na yadda manzan Allah sallallahu ya zauna da Aisha da Hafsa farko da khadija da sauran matansa wannan ita ce rayuwar aure ba magana ce ta cewa ai ba na zamanin mu bane yanzu abinda ake so a samu din akwai shi duka in alheri ake so a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi duniya kuwa duniyar da za ku inganta wani abu na rayuwar duniya wani dama duniya ba a hana ku neman ta da fahimtar ta ba amma abin da ya shafi da adalci da faɗin gaskiya da kyautatawa to base ɗinsa asalin tushensa yana nan muna da shi a addininmu ba wani valu ba ne da za ka ɗauko daga iyayen indiya mushrikai da suke bauta wa gumaka duk iliminsu na duniya mutum ya sulkuya ya sa goshinsa a ƙasa ya bauta wa saniya a ce a gunsa za ka kwafo yadda za ka kyautata ka yi adalci kai yi gaskiya gaskiya baka kyauta ba ga fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi da ya fi kowa daraja an aiko maka shi a ce ka watsar da wannan kana kwafo abinda waɗannan suke kawo muku na talla don girman Allah ina roƙonku samari don Allah ku taimaka wa kanku ku rubu da kallon fina-finan nan ku dawo sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ishe ku duk abin da kuke nema za ka samu in ka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar ita kanta ta zo maka ka ji dadinta za ka samu in ka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alheri na duniya da lahira za ka same shi in ka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba shi ba wallahi bai kai shi alheri ba duk wanda ba shi ba bai kai shi basira ba duk wanda ba shi ba bai kai shi hukunci mai adalci ba duk wanda ba shi ba wallahi bai kai shi wayewa ba ba wayewa ke zance ba annabi sallallahu alaihi wasallama wayayye ne ya fi kowa wayewa a zamaninsa wanda mahallici ke bashi labari kuma wace wayewa ake nema kai sai ka buɗe ka karanta littafin wani littafin wani matacce littafin wani kazami littafin wani kafiri littafin wani wanda bai san girman Allah ba sannan ka ɗau philosophies nasa da ya rayu a kai sannan ka ce wannan ita ce wayewa shi kuma mahallicin da ya san alherin komai shi ya ɗora shi wa innaka la'ala khuluqin azim to khuluqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka koye shi ba khuluqin wa zaka dauka ya dan uwana dan Allah samari ku kyautata yadda kuke zama da matanku menene dalilin da ya jawo rashin zaman aure yayi yawa ne a zamanin yanzu da saurin saki ƙarya ce an saba da taɗi akan ƙarya da soyayya ta ƙarya da irin wannan neman na banza na turawa da indiya da aka sako a fina-finan hausa kai ka ɗauka wai in ba a yi wannan ba ba za a yi zaman aure mai kyau ba da aka zo kuma sai aka ga rayuwar ba haka ba ne sai ka koma sai aka ga hakikaninka ƙila ma ƙazami ne don haka in ba ta samu tarbiyyar ta yi haƙuri da ɗabi'arka ta ƙarya ba nan da nan za a karya nan da nan za a rubu kar ka fita ka nuna wani abu wanda a gidanka ba shi bane ka zama mai tawagu'u ka kwantar da hankalinka ka nema gwargwadon karfinka ka je gidan da ba za a wulaƙanta ka ba gidan da za a ganka da daraja to ka nemo daga nan wannan shi ne matakin farko kar ka zama mai rayuwa akan ƙarya to wannan abin sai kaga kun daidaita kuma ka yi mata hali mai kyau ka koyi halaye irin na manzo Allah sun kamar da na ambata insha Allah sai a samu cin nasara zancen yana da yawa daga ciki al'it'amu wal kiswa ciyar da iyalinka da tufatarwa na yi zancen wannan yawwa a ciyar isasshen abinci in akwai in ko babu to ai maniji gwargwadon yadda za a rayu a samu na gobe a samu na jibi kafin kuma Allah maɗauki ya sake kawo ba Allah dai duk ran da ya bari duk ɗan adam ɗin da aka bari da rai insha Allah ba zai rasa abin da zai ci ba amma fa ba ana nufin ka kwanta ka nema ba ka je ka nema Allah maɗaukaki zai ba